ba tun yau ba hadaka kungiyoyin guragu makafi kutare kurame da kuma bebaye ke koka kan yadda ake mai da su saniyar ware a cikin harkokin gwamnati cikin ma har batun zabe to sai dai kuma a wajen wani taron tuntuba da nakasassun suka shirya hukumar zabe INEC ta ce a wannan karo tuni aka yi tanadin hanyoyin da su ma za su samu damar kada kuri'a su kamar sauran jama'a barisa kasim garin da ke zama kwamishinan hukumar zabe ta INEC a jihar adamawa ya ko bayyana irin shirin da aka yi a wannan karo. Kyau ne wato taro da muka yi da nakasassu wato tsari ne wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta na tarayya ta shirya wato nuna su nakasassu kan cewa muna ganin darajarsu kuma muna ganin mutuncinsu muna kuma sane da hakkinsu wanda yake kan ma'aikatanmu wato na hukumar zaɓe. wato cewa mu tabbatar duk ayyuka da muke da tsari da muke duka ya zama su ma suna ciki kuma an faɗakar da su kuma sun san hakkin su kuma musamman ma abin da ya shafi da zaɓe wato kamar abubuwa na karɓan kati na zaɓe da muke da rabarwa na yanzu na wato katin zaɓe na dindindin na wato su ma kasan sun yanka su shine muke zuwa wasu nar musu cewa akwai kati da yawa wanda ba mu samu mun rabarwa kuma idan ma za su haɗa kansu tunda na ga ofis nasu ɗin guri ne mai kyau kuma suna da yawa suna taruwa kuma na ji daɗin yadda suka karɓi mu yau nan sai ma na ce in za su haɗa kai ma su gaya mana su kama sunayen mutanen da ba samu katin su ba in dai za su haɗa muka ce za mu zo ma musamman Doki kwana ɗaya ko biyu mu raba musu katin nasu in dai sunayen nasu yana cikin. To wai kome waɗanda ke da laruran ke cewa a yanzu. Sunana injiniya Sani Saboni ne state chairman na people living with disability Adamawa state chapter. Ai alhamdulillah mun fahimta kuma muna kan fahimta. Kokarin da ake mana gwamnatin Najeriya. Ina tare da Abdullahi tungo Gaskiya mun yi farin ciki sosai matuƙa gaya. domin ita INEC ta amsa irin kiraye-kirayen da mu muke a kanta a kan cewa lallai za su yi abu su ringa suna lura da akwai wanda yake da nakasa especially kamar yanzu in an je za ka zo ka yi zabe a ka na mai nakasa kuma kana gurgu sai ka gani an zo an ajiye akwatin zabe a bayan lambatu to kaga ire-ire irin wannan mun yi koke-koke akan INEC kuma lallai tabbas sun nuna mana sun dauki mataki akan wannan irin haka lallai this time around sun canja shi sun yi mana layi har guda uku ita ko godiya samun ta ce a da amma sun cire tsammanin za a dama da su. For person living with a, uh, uh, disability, very nice. It was so fantastic. Gaskiya taro ya kayatar. mun yi farin ciki da hukumar zaɓe ta tuna da mu a wannan sabon tsari ai ka ji abin da suka ce na tanadin da aka yi wa mu da ke da larura a jikinanmu muna fatan wannan zai tabbata ba ma kamar taron ba sai da suka yaba game da sabuwar dokar baiwa masu larura dama kamar kowa to sai dai kuma sun koka game da wariya da maki amma da suke zargin jama'a na nuna musu ta hanyar kiransu da sunan nakasassu batun da jami'in yaran labaran haɗaka ƙungiyoyin masu bukata ta musamman alhassan ibrahim ke cewa fa daga yanzu ba za su ma lamunce ba eh alal hakika mun yarda da tsarin domin domin a karon farko ne yanzu ake gwada wannan tsarin kaga in dai za a ci gaba da yin haka kasancewan yanzu muna da dokan da take goyon bayan mu su fito a hankali sauran al'amuran za su muna jin haushin mai kiran sunan kasa nan muna bukatan a ce mana masu bukata na musamman don mu ba kasa su bane don nakasa a zuciya yake koma da menene dai yayin magana wai kance na nakasa ba kasawa ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya